ai nishadi nishaɗi lafiya a cikin wannan rana da muke cikin na Valentine jajayen kaya. Ta yi ranar duniyar masoya ya zo akwai wata rana da ba zan taɓa manta ba da wani saurayi na. Kawai dai ni shi ɗin dai Habibi kawai duk inda na bi dai kawai Habibi. So ni ina ta Habibi shi kuma ina ta wata Habiba a can. abin da ake nufi da soyayya a France la après la vie c'est l'amour daga rayuwa sai mutuwa za ta raba da na yi soyayya a baya na yi aure har na haihu ina da yara uku so to gaskiya kuma na zo na rabu da mijina so in na tuna soyayyar da muka yi a farko dai abin yana mun daɗi sai dai kuma in na gangaro zuwa har rago mu sai in ji ba daɗi to kai abin da nake ji wani lokaci zan yi nishaɗi amma daga baya sai in ji kuma ba na jin daɗi kamar ranar ya wuce haka abin da ake nufi da soyayya a France la après la vie c'est l'amour daga rayuwa sai mutuwa za ta raba rana ta yau rana farin ciki ce ranar murna ce amma ni a yau ta zamanto min ranar bakin ciki abinda da yasa rayuwata bata nan tana a Nijar shi yasa bana tare da ita zuciyata ke faɗa min ita ma tana cikin tunani zuciyata tana raya min yariyar yau za ta shiga cikin bakin ciki kowa zai fito da saurayinsu amma ita bana nan balle ta fito da ni kinan ta zamanto abin tausayi a wannan ranar da zan da za a ce mutuwa za ta ɗauke ni za ta ɗauke ta ta ɗauke ni ta barta saboda yariya mun taso tun muna yara abin da an ka saya mata za a saya mun shakura ita a soyayya game da sani daga wannan ranar valentine ranar masoya ne a je a yawon shakatawa a zauna a dan huta a dan yi rayuwar farin ciki wannan rana kenan shine ranar valentine yawwa dan jajayen kaya a je a dan huta a filin a dan yi shopping a dai ji daɗin rayuwa abin da mu ta game da wannan rana akwai wata yarinya ce ta fara soyayya da abokina to yarinya tace tana sona ita ce mu akwai wata yarinya ce ta nuna tana son ka anan nikon amma idan yarinya tace tana son ka ya zaka ji a ranka sai na ce mata ni babu abin da zan ji a raina ai ba zan fita buri faru one time in ce wacce ina son ki bane sai na tsaya na karance halin halinki yake da yanayin yadda tarbiyyanki yake da yanayin yadda tafiyanki yake da takamanki amma ba wai a ce wai kawai daga ganinki ba one time fara ɗayan ce ina son ki a'a dole sai na ɗan wasu ɗan take take take take tukun in ga yadda idan zuciyarki mai kyau ne to zan iya yin soyayya da ke eh gaskiya na kan yin farin ciki kuma saurayina zai ɗauka ta mu fita mu ɗan je a yawo haka a ɗan samu guri a zauna a sha askirin a yi waye cikin nishaɗi da soyayya akwai wata rana da bazan taɓa manta ba da wani saurayi na ya ce za mu fita sai na ce mai gaskiya ba zan fita ba a ranar saboda ina da ɗan wani uzuri haka saboda ina da ɗan wani uzuri haka kwatsam ina zaune sai kanwana ta kira ni a waya an ciki na ina sai na ce mata eh ina gida ina kwance sai ta ce to ai ga saurayin na ganshi da wata budurwa yanzu na haka suna zaune suna fira cikin nishaɗi da soyayya sun ce mara kin tabbata da gaske ke sai ta ce min eh sai na ce to shikenan kina daidai ina sai ta gaya min inda take da kuma inda su ma suke sai na tashi na je wurin ina zuwa gurin kawai sai na kalle su da na kalle su sai na kau da kaina sai na yi kamun ban gan shi ba sai na tafi abuna sai na daga waya sai na kira shi ina kallon shi daga nesa sai bai daga waya na ba can an jima sai ya daga wayan da ya daga sai na ce kana na sai ce min ayi gaskiya baya kusa shi ma an dan kira shi aiki sakamakon na ce ba zan samu fita ba shi ma ya fita ya tafi aiki sai na ce okay to shikenan ba damuwa a lokacin sai na ɗauki wayana sai na dan musu bidiyo haka shi da budurwan shi sai na kashe wayana kawai sai na wuce gida. Da dare da yazo sai nake tambayan shi ka ce yau baka fita ba aiki ka je ina ka je sai ki irin mun ƙarya ta maza haka. Ina zaune kawai sai na janyo wayana na yi dariya sai na nuna mai sai dariya sai ce wai waye ya gaya min. Sai na ce a tun da ka ga na ɗauka a wayana ai ba tura min akai ba ɗauka na hmm, Sai ya yi dariya kawai. to kaga irin wannan abin da maza suke yi wata lokacin tana iya kasancewa yaudara saboda ni na yarda da shi kuma ina son shi sosai sanadiyar shi ma ba na iya soya da wani ko kuma ba na iya kula wani namiji haka kawai dai ni shi din dai habibi kawai din inda na bi kawai habibi so ni ina ta habibi shi kuma ina ta wata habiba a can so kaga wannan gaskiya ban ji daɗi ba kuma duk ranar da rana irin wannan ta zagayo nakan jin babu daɗi idan na tuna da wannan abu. gaskiya ranar valentine rana ne na farin ciki rana ne na masoya abin da nake yi in wannan rana ya zo gaskiya ina cikin farin ciki saboda throughout dai wunin yau zan kasance cikin farin ciki kuma yau da safe ma na kira wacce take sa ni farin ciki akwai abin da ba zan taɓa manta da shi ba gaskiya saboda na samu wata yarinya wacce ina santa har zuciyarta ita ma ta nuna min tana so na amma ashe ita ba ma ni take so ba abin hannuna take so saboda yanayin yadda muka yi soyayya da ita gaskiya an ka gani ba za ka taɓa cewa cin amana ba ne ko wani abu cikin wannan ranar kamar yadda nake farin ciki Allah ya sa kowane kowane masoyi shi ma yana cikin farin ciki gaskiya masoya suna cikin farin ciki ne don ranar da aka shiga fannin so Ni babu wanda ma ya taɓa cin amana na. Ina mu duk wani masoya da duniya fatan alkhairi kuma Allah ya ba mu kowa masoyi shi da gaskiya. Saurayi na wanda nake tare da shi a yanzu kuma ina son shi kuma shi ma haka. Saboda gaskiya tun da muke tare da shi ban taɓa wai in ji wai yau an ce wai yana da kowa ba saboda a duk lokacin da ya gani shi haka za ki ga ya haɗa ran shi baya ma sakewa baya taɓa walwala sai ya ga ni a cikin farin ciki tukunan shine shi ma zai yi farin ciki sosai. Ya ina wa masoya fatan alkhairi ga duk wanda ya daci kansa samu kansa a cikin soyayya ta tsakani da Allah wanda babu almundana a ciki kuma babu yaudara a cikinta. Ni ina wa masoyan duniya gaba ɗaya fatan alkhairi. Ina kuma musu addu'an kowa cikin ya samu farin ciki a cikin soyayya mai ɗorewa ba irin nawa ba. Ni ma ina ma kaina fatan gaba in samu mai ɗorewa kamar dai yanzu. Tunda na baya ya raga ya wuce.